masu kallonmu da masu sauraronmu a ko'ina a wannan babban tasha na sunna tv muna muku gaisuwa irin na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. yau za mu yi bayani akan maudu'in mu nan maudu'i mai albarkan gaske wadda ake kiran shi wato hukunce-hukuncen mutuwa a cikin musulunci wannan yana daga cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa al'umma suka jahilce shi so da yawa za ka samu an yi wa mutum mutuwa amma sai ka ga mutum hankalinsa ya tashi yana neman liman ina yake yaya zai yi da gawan alhali kuma yadda ya dace muka san hukunce-hukuncen sallah da hukunce-hukuncen azumi da hukunce-hukuncen zakka da zaman aure haka ya kamata kuma mu san yaya ake yin jana'iza a musulunci saboda haka ne ya sa muka tattaro matsaloli guda talatin wadda suka shafi jana'iza a musulunci Allah ka ba mu ikon faɗansu da aiki da su da kuma fahimtarsu daidai abu na farko da muke so 'yan uwa su fahimta shine jana'iza addini ne kuma sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka duba mustadrak na imamu hakim hadisi na 1986 hadisin abdullahi dan umar ya ce ya ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana ce allahumma inni as'aluka ishatan naqiyya wa mitatan sawiyya wa maraddan gaira mukhzi wala fadi allahumma ya allah inni as'aluka ishatan naqiyya ya allah ina roƙonka rayuwa mai daɗi akwai ruwayan da yake cewa ishatan haniya wa mitatan sawiyya da mutuwa madaidaiciya wa maraddan gaira mukzi wala fadi da makoma wadda ba a jin kunyan samunta kuma ba a tozartuwa wajen shiganta ita ce aljanna ya Allah ka bamu ita yan uwa musulmai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a ya tabbatar mana cewa akwai mutuwa sannan kuma annabi ya roƙi mutuwa madaidaiciya wannan ya yi kama da umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa cikin suratul an'am aya na 163 inda yake ce masa kul inna salati wa Nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharikala wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin yace ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inna salati lalle sallanka wa nuski kalma na annusku yana daukan ma'anan yanka yana daukan ma'anan ibada haka Abu Hayyan ya kawo a cikin tafsirinsa na Bahrul Muhit wato wa mahayaya da mutuwansa yadda annabi za a yi mutuwa a gidansa da yadda za a yi komai ba zai yi shi ba wa mahayaya da kuma rayuwarsa lillahi rabbil alamin sai yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa wani Allah ɗin la sharikala wanda ba a haɗa shi da komai ya ce wa bizalika umirtu da wannan ne aka umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ya ce wa ana awwalul muslimin wannan kuma ya yi daidai da umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bamu cikin alƙur'ani mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yana cikin suratul ahzab wajen aya na 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera kyakkyawan abun koyi ya kasance ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma ba kowa ke koyi da annabi ba liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake so ya koma lahira ya tarar da Allah lami lafiya wa zakar laha kasira sai ya ambaci Allah da yawa a cikin sallanka ka ambaci Allah ya Allah ya ce ayi a cikin azuminka ka ambaci Allah a cikin zakkanka ka ambaci Allah wannan yake tabbatar mana yadda za mu yi koyi da annabi a wajen sallah da sauran ibada haka kuma za mu yi koyi mu tambaya yaya annabi ya yi jana'iza yaya annabi aka yi kaza a gidansa wannan ita ce sunna ingantacciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan uwa musulmai matsala na farko mafi yawanci kamun a samu mutuwa akan samu rashin lafiya so da yawa za ka samu da zarar mutum ya mutu sai a ce dama bai da lafiya ne saboda shi ne hanya wadda ake gani mafi sauƙi na mutuwa kuma ba wai shi kaɗai ba ne idan muka duba hadisin nan da yake cikin sunan na imamu turmuzi hadisi na 2456 hadisin al bin abdullahi bin shakir allah ya ƙara masa daraja yake gaya mana manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa lallai ɗan adam a gefensa akwai hanyoyin mutuwa tis'atun wa tis'una maniya idan aka ce almaniya wato hanya na mutuwa guda casa'in da tara in ka tsallake wannan ka fada wannan in ka tsallake wannan ka fada wannan kanjamau hanya ne na tafiya accident kaza hanyoyi casa'in da tara ya ce to in ka tsallake casa'in da tara na to tsufa mana daga cikin hanya na mutuwa ashe ba rashin lafiya ne kadai hanya na mutuwa ba ya allah ka sa mu cika da imani matsala da muke so mu tattauna a nan na farko shine dangane da rashin lafiya ni'ima ce ta allah maɗaukakin sarki idan yana son bawansa sai ɗora masa rashin lafiya amma sau da yawa mutane idan allah ɗora masa rashin lafiya sai ka ga yana ta kai ƙaran allah maɗaukakin sarki wajen bayinsa wallahi yau gaba ɗaya jikina ba lafiya ba na jin daɗin jikina sati ɗaya ban fita ba to idan ka gama ka zauna ka ɗauki lokaci ba ka rashin lafiya to ya kamata ka tuntuɓi kanka ka yawaita istighfari watakila ana maka ta'akkuri daga nan ba maki watakila lahiranka ba za ta yi kyau ba hadisai sun inganta a cikin littattafan hadisai da dama wadda suke tabbatar da cewa rashin lafiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki idan muka dubi kamar littafin bukari hadisi na biyar. hadisin abu hurairah Allah ya kara masa daraja ya kule na cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man yuridullahu bihi khairan yusibuhu duk wanda Allah ke son shi da alkhairi sai ya shafe shi da wani abu yusib minhu wato wani abu ya shafe shi rashin lafiya shiga cikin wani abu kana tafiya kaya ya soke ka kana tafiya zazzabi gobe ciwon kai gata ka ji bayan ka na ciwo ka ga kayan accident ka rasa kafanka to wannan idan Allah yana son ka da alkhairi yusuf minhu sai wani abu ya shafe ka abin da ake bukata mutum ya yi shine haƙuri sai Allah ya bashi ladan wannan sannan ko duk lokacin da mumi ya kwanta rashin lafiya duk zafin da yake ji ana kankare masa zunubansa ne wani ya jima yana roƙon aljanna to amma aljannan ba zai samu ba saboda yana da laifuffuka sai Allah ya dora masa rashin lafiya mai tsawon gaske ana ta kankare masa zunubansa lokacin da aka gama kankare zunubansa sai Allah madaukin sarki sai ya karbi rayuwarsa daga nan kuma sai ya tsinci kansa cikin aljanna Allah ka sa muna ciki yan uwa musulmai hadisi na biyu wanda yake cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Anas dan Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idza lahu abdu musliman idan Allah ya jarrabi bawansa musulmi bi bala'an fi jasadihi da wani bala'i a cikin jikinsa faƙala lil malik sai Allah ya gaya wa daga cikin mala'ikunsa uktub lahu salihu a'malihi alladhi kana ya amalu ku rubuta masa kyawawan ayyukan da ya kasance da yana yi yanzu tun da rashin lafiya ya shagaltar da shi baya iya iya yin sallah cikin dare da yana yi ko azumin litinin da alhamis sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta masa wannan aiki da yake yi da ladan din tun da yanzu bai samu yayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa in shafa'u husila lahu in ya warke sai akan wanke masa zunubansa da wannan rashin lafiya da yayi wa in rahu idan kuma Allah ya karbi rayuwansa ghufira lahu wa rahamhu sai Allah ya gafarta masa sai ya masa rahama ya Allah ka gafarta mana yan uwa musulmai hadisi na uku wato yana cikin sunan na Abu Dauda idan ka dubi hadisi na dubu uku da casa'in da uku wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Buraida ya ce an abi Musa wato Abu Musa al-Ash'ari kala ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa gaira maratin wala maratain ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba naji annabi yana faɗan wannan magana ya ƙulu yana cewa iza Kanal abdu ya amalu amalan salihan idan bawa ya kasance yana yin aiki na ƙwarai a rayuwarsa fashagala anhu marban sai wani rashin lafiya ya shafe shi au safarun ko kuma tafiya kutiba lahu kasalihi ma kana ya amalu za a rubuta masa kwatankwacin ladan da yake lokacin da yake lafiyarsa kalau wa huwa sahihul muqim ko kuma lokacin da yake lafiyayye yana ko mazaunin gida hakan kana cikin halin tafiya baka samu ka cika nafilfili da ka saba yi ba da sauransu ko baka samu kai azumin nafila ba za a cika maka wannan lada kamar lokacin da kake zaune a gida kake wannan ibada saboda haka yan uwa musulmai rashin lafiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki mas'ala ta biyu iyadatul marid wato zuwa gaisar da mara lafiya so da yawa mutum zai rashin lafiya a anguwa ko a kai shi asibiti ko ma a fidda shi kasan waje ka ga mutane ba su ma san ya rashin lafiya bele su gaishe shi ba alhali kuma ibada ce mai karfi a ƙarƙashin karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in muka dubi kamar littafin bukari hadisi na da arba'in hadisin abu hurairah allah ya kara masa daraja yake ce sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa haqqun muslimin alal muslim khamsun yace haƙƙin musulmi akan musulmi abubuwa guda biyar ne farko manzon Allah ya ce salam wato amsa masa sallama idan dan uwa musulmi ya ce maka assalamu alaikum haƙƙi ne akan ka ka amsa masa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyadatul marid zuwa gaisar da mara lafiya idan ya rashin lafiya wajibi ne ka je ka gaishe shi wattiba'ul jana'is wato da zuwa raka gawansa tsayawa a yi sallansa a raka gawansa a ji abin ne wannan haƙƙi ne a kan musulmi ɗan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ijabatu da'awa duk lokacin da ya kira ka motarsa ta lalace kan ɗakin buka za a ɗaga masa wani abu yake bukata na taimako maza maza ka zo ka taimaka masa haƙƙi ne a kanka ka je ka taimaka masa in ba haka ba ranar tashin kiyama Allah maɗaukin sarki zai tambaye ka wa tashmitul atish lokacin da ya atishawa ya ce alhamdulillah wajibi ne ka ce masa yarhamukallah shi kuma ya ce gafarallahu lana wa lakum ko kuma ya hadikumullahu wa yuslih balakum duk wannan shine karantarwa na annabi kaga zuwa gaisar da mara lafiya yana daga cikin haƙoƙi guda biyar ba wasu bane kaɗai annabi ya kawo su wani gwaje ya kawo su haƙƙun muslim alal muslim sit wani lokaci guda shida annabi ya kawo su to amma muhallu shahid namu anan shine iyadatul marid zuwa gaisar da mara lafiya yana da falalan gaske inda a ce mun san falalan zuwa gaisar da mara lafiya da mu da gidaje sai an yi sikirini wanda su je su yi gaisuwa ko ba wai rashin lafiyan da bahaushe yake cewa sai an daga sai an kwantar ba idan aka ce bai da lafiya zaidu bin arkam yake cewa ya yi ciwon ido irin apollo nan annabi ya tashi daga gidansa ya je gaisar da zaidu bin arkam kuma ba wai sai musulmi kaɗai ba har da wadda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayahudi a unguwansu ɗansa bai da lafiya annabi ya je gaishe shi gab da kuma ɗan zai mutu annabi ya masa tallan kalmar shahada ɗan ya tambayi babansa yake cewa annabi ya min tallan kalmar shahada ya ce ka karɓa kuma ya karɓa Allah ya karɓi rayuwarsa baya ka kuma ya mutu musulmi ya zama ɗan aljanna kaga wannan yake tabbatar maka cewa da musulmi da wadda ba musulmi ba kana iya ziyartar sa idan ba shi da lafiya yana daga cikin ɗabi'u ne na kwarai amma idan ka wajen musulmi ibada ce mai ƙarfi kuma ka sauke haƙƙi daga cikin haƙoƙin da Allah maɗaukin sarki zai tambaye ka yana daga cikin falalan zuwa gaisar da mara lafiya idan muka dubi eh, silsilatul ahadisi sahiha na allama albani hadisi na 1367 da kuma sunan na abu dawud hadisi na 398 hadisi sayyidina ali allah ya kara masa daraja yake cewa fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wato iza ada rajulu akahu muslima idan mutum ya tashi zai je gaisar da ɗan uwansa musulmi ya ce mashafi karafatil janna yana tafiya ne a wani dausayi na aljanna yanki ne na aljanna mutum yake tafiya daga inda ka tashi a gidanka har zuwa inda zaka gaisar da mara lafiya yanki ne na aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hatta yajlis has inda ka je ka zauna nan ne karshen dausayin gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa in jalasa lokacin da mutum ya zauna gammarat hu rahmatu sai rahman Allah madauki sarki ta rufe wannan mutumin da ya zo gaisar da mara lafiyan da mara lafiyan gaba ɗaya. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa in kana watan salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yumsi idan da yamma ne mutum ya je mala'iku dubu saba'in suna maka salati har yamma yayi fa in kana manzon Allah ce wa in kana masa'an idan kuma ya kasance da yamma ne mutum ya je gaisar da mara lafiya salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yusbihu mala'iku dubu saba'in suna maka salati har garin Allah ya waye inda mun san wannan falala da daraja da ɗaukaka da yake cikin zuwa gaisar da mara lafiya yan kwa musulmi da dukkan mu sai mun dinga layi zuwa asibiti zuwa gaisar da mara lafiya amma kaga mu ɗabi'an mu na yanzu idan ka yawaita zuwa gaida mara lafiya sai a ce wani ya cika zuwa asibiti ta kila maye ne alhali kuma sunna ya fahimta kaga shi yasa kullu ita bidiya da jahilci takan wahal da mutane kuma idan mutum ya fahimci abu sai a yi masa mummunan fahimta yan uwa musulmai wajibi ne mu yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq duk magana da ya faɗa gaskiya ne mas'ala ta uku abubuwan da ya kamata a kulawa mara lafiya da su idan kuma yana da dai iya kulawa to ya kulawa kansa wayannan abubuwa guda wayannan abubuwa guda hudu suna da matukan muhimmanci sosai abu na farko shine alwasiya idan muka ce alwasiya shi shine abin da mutum ya faɗa a cikin halin lafiya ko kuma rashin lafiya wadda yake so a yi masa a bayan rayuwarsa ko da dukiyarsa ko kuma ya bada umarni a yi masa yana da bukatan wannan wanda bayani na zuwa insha Allah hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin littafin bukari hadisi na 2738 da kuma littafin Muslim hadisi na 1627 hadisin Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa daraja da shi da babansa ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma haƙƙu imri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu lailatani illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haƙƙu imri'in muslimin baya dacewa da musulmi na ƙwarai bai dacewa ga musulmi na ƙwarai lahu shay'un yana da wani abu idan ka ce shay'un ya shiga cikin komai yusi fihi wanda yake so ya wasiya akai illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu face sai ya tabbatar ya rubuta wannan wasiya tana tare da shi ya rubuta ya ajiya a filonsa yaya ake yin wasiya yan uwa musulmai mun jahilce wannan annabi ce kar ku taba gawa mutum sai kun dubi littafin wasiyarsa wasiya ana yin sa littafi ne mutum ya samu littafi kamar wanda yara suke karatu da shi a makaranta kamar 40 leaf ko 60 sai ka yi shi babi ka rubuta a baya ni malam wane ko alhaji wane littafin wasiya na a rayuwa na da, mutu, da bayan na sai ka bude ka yi babi babi na farko da ake so mutum ya yi babi na bashi wadda ake bina saboda babu abun da yake da tashin hankali a ce ana bin ka bashi babu wadda ya sani daga kai sai Allah sannan kuma ka mutu babu wadda ya san wannan zai zamanto maka matsala kwanci a kabarinka. yadda ake idan ka karbi bashin mutum ni wane na karbi bashin bulo inji a wajen wane akan kuɗi kaza zan biya shi rana kaza idan ka biya sai ka soki in ka sake yin bashi ka rubuta in ka sake yin bashi ka rubuta ka zo ka yi babi na biyu babi na bashi wadda nake bi idan ka bayar da bashi ka rubuta ni wane na ba wane kaya katon kaza na ba ma wane kaya kaza na ba wane kuɗi kaza idan lokacin da ka gama ka rubuta ka sa date idan an biya kuma sai a soke ka ga hikima da zaran ka mutu za a biya maka duk basu sukan da suke kanka kamun nan a je ma a yi jana'izanka sannan kuma wajen tattaro dukiyan 'ya'yanka na wajen gadon su ba zai zama da wahala dukiya ya lalace ko kuma ya tafi ba a san inda suke ba daga ciki zaka zo ka yi babi na 'yan uwanka wannan babi na 'yan uwana maza ka rubuta su wani dan uwana ne wadda nake bin shi tsakani na da shi kaza ga nomban wayansa ga kaza ga kaza ga adireshinsa ga inda yake gobe idan yayanka suka shiga cikin wahala sun san ga inda yan uwansu suke za su je su nemo su a inda ya kamata su neme su babi na yan uwana mata kai babi na yan uwana mata wannan uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma wannan uba ɗaya ko kuma wannan uwa ɗaya yi babi ‘ya'yanka su fahimci cewa ina ne annasab dangantakansu ya fito yana daga cikin abin da ake rubuta a littafin wasiya idan kana da abin da kake bukata a yi maka a cikin rayuwanka ko bayan rayuwanka akwai wani masallaci ko wani islamiyya ko kuma akwai abin da kake so ka taimaka addini sai ka ce to ko da bayan na islamiyya ka za a ƙara sami idan bai wuce sulusi ba ɗaya cikin uku one na dukiyar da ka bari kamun a raba gado sai an cire wannan wasiya a yi maka aikin nan na addini wadda ka bari yana daga cikin littafin wasiya ka yi babin 'ya'yanka bayan ka gama sannan kuma me kake so 'ya'yanka su yi ɗanawa ne ina so ya karanta information technology ɗana wane ina so a tabbatar da yayi haddan qur'ani ɗana wane ina so ya karanta medicine yata wance ina so ta zama midfiri yata kaza ban yadda ɗora ƴaƴana tallaba ko da bayan rayuwana sannan kuma daga ciki ka ce ko da bayan rayuwana ga wane ya shi da ya rike min ƴaƴana kaza wane shi da ya rike su wane sai ka dubi mutumin da yake koyi da sunna wadda dai ba 'ya'yanka tarbiya wadda ya dace yana daga cikin littafin wasiya kana iya yin babi babi mai zaman kansa idan na mutu ga wadda nake so ya wanke gawana kuma ga wanda nake so ya sallace ni sai ka dubi mutumin kirki wadda ya iya ya san sunna ba za wanda zai je maka jika jika wanke gawanka ba ba wanda zai je maka likafanin bidi'a ba ba wanda kuma zai maka sallan yan bidi'a ba wanda ya karanta sallan gawa kyakkyawan karanta ya yi maka salla mai kyau aje kuma binne ka sai in ya riga ka sai ka sake canjawa in ka riga shi kuma ya zo ya sallace ka su kuma al'umma su yi haƙuri idan mutum ya yi wasiya matukan bai nisa ba a cika masa wasiyansa yana daga cikin wasiya yan uwa musulmai wato mutum ya rubuta a cikin littafin wasiyarsa ina da bukatan ga kaza da kaza da kaza ka tsara komai naka su kuma mutane sai su kiyaye wannan kenan abu na biyu yuhsanu zannu billahi ta'ala ya kamata mutum ya kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki su ma al'umma kuma su kyautata masa zato duk yadda yake saba ma Allah maɗaukakin sarki matuƙan ba kafirci yake ba da yanzu wani da ya zo mutuwa sai a ce oh wani ya mutu kan to wa san inda ko wuta ma ya tafi ta kira su hukunta ku kyautata wa ƴan uwanku zato duk yadda ka kai ga laifi ga Allah maɗaukakin sarki matukan baka zo gargara ba ci gaba da istighfari kana tuba ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai gafarta maka hadisi ya inganta yana cikin sunan na Abu dauda hadisi na 3113 yana kuma cikin littafin Muslim hadisi na 2877 hadisin Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir bin Abdullah yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul qabla mautihi bi salatin gabanin annabi ya mutu da kwana uku annabi ya wannan magana gabanin ya mutu da kwana uku yake cewa la ya mutu ahadukum kada ɗayanku ya yadda ya mutu illa wa huwa yuhsannu zannu billahi ta'ala sai ya zama yana ya kasance yana mai kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki duk mutumin da yake wannan sai ya kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya tuna laifukan da yawa Allah sai ya istighfari in ya tuna ayyukansa na alkhairi ya dinga jin kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ina ma ya karɓi wannan ayyuka saboda Allah yake cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a la ku bayina kada ku biyar rahaman Allah lalle Allah mai gafarta zunubai gaba ɗaya ne ya Allah ka gafarta mana Allah kuma ka samu cika da imani wato abu na uku wanda ake bukata a kulawa mara lafiya da shi shine ikrajul mu'awwil idan aka ce al mutumin da zai kururuwa bayan mutuwanka lokacin da ya ga zaka mutu zai danna ihu wayyo Allah na mutu na lalace wannan mutumin a fitar da shi shi yasa kake ga likitoci so da yawa idan mutum ya shiga irin wannan hali sai kaga sun sa masa labule sai su ce mutane kada kowa shiga kansa saboda mutane ba san tsari din ba yanzu da mutum ya shigo kawai sai kaga ya zo ya fara ihu yana wayyo Allah ya daga mutane hankali shi kansa mara lafiya ko maganin da aka bashi ba zai iya aiki a jikinsa ba saboda an ga tsinka masa zuciya to duk mutumin da aka tabbatar zai yi ihu to a kawar da shi a wajen in muka dubi cikin muwatsa na imamu malik har da ma kuma cikin littafin muslim labarin sayyidina umar lokacin da abu lu'ulul majusi ya shigo ya daba sayyidina umar wuka lokacin sallar asuba ya zare ya sake dabawa ya sake zarewa ya daba a lokacin sayyidina umar bai mutu ba amma ya suma suma na tashin hankali a lokacin sayyidina umar lokacin da ya zo hankalinsa ya tashi hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ga halin da babanta yake ciki sayyidina umar ta daka ihu suhaibu rumi babban abokin sayyidina umar bayan mutuwar sayyidina umar ma shine ya sallaci sayyidina umar shi ma da ya ga halin da sayyidina umar yake ciki sai da ya ihu abinda sayyidina umar yake gaya masa yake cewa ya suhaib amma ita rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almu'awwalu yu'azzibu alai baka taba ji annabi ya ce duk wanda aka masa kuriwa akan gawansa da masa azaba ba ya nemi gafaran Allah haka kuma Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan idan hankalin mu ya tashi wani lokaci ilimi na tafiya sai an tuna wa mutum abu na hudu wadda shine ina ji a darasin mu na gaba za mu yi bayanin sa shine azzikir daga nan ko sai mu dora a matsala na gaba muna fata za ku biyo mu a sunna tv don jin sauran shirye-shiryen mu daki daki Allah ya taimaki sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu